Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai tare da Alkanawi TV barka da wannan lokaci. Shahararren bawan Allah nan Sheikh Abdul-Jabbar Nasiru Kabara Kano wanda ake zargi da ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yanzu haka yake kotun shari'ar musulunci da ke Kano tsawon shekara ana ta tafka shari'a dangane da wannan zargi da ake yi masa bayan da wuta ya yi wuta ya saki wani saƙo zuwa ga mabiyansa inda ya ce ƙungiyarsa ta ashabul kafi warraƙimi ya rushe ta babu ita mai sanar wannan ƙungiyar da ruwa ya fara ƙarewa kada sai dai mu ce to Allah ya ƙara wulaƙanta wanda ya wulaƙanta annabi sallama da sahabbansa Allah ya ƙasƙantar da dukkanin mai taɓa mutuncin annabi sallama iyalan gidansa da sahabbansa tun a duniya muna roƙon Allah ya wargaza tafiyansu Allah ya ɗaiɗaita su ya yi musu ba daɗi Allah ya sa waɗanda suke makauniyan bi su gane gaskiya bari mu saki saƙon ta bakin ɗaya daga cikin jagororin

da irin addu'o'i da kuke yi malam ya yi jinjina allah ya kama allah ya kama sai dai malam ya ba da saƙo wanda muka shiga jazba a game da shi mun shiga jazba a game da shi lallai wannan saƙo da malam ya saka wato saƙo ne na kuka na tashin hankali amma kuma muna kallonsa ta babin wato duk wannan cece kuce din da ake yi a cikin wannan tafiyar ta riga da ta zo ta ƙarshe saboda haka ina kira ga duk wani dan uwa duk wani wanda zaka ganshi a yau yana cece kuce to da walakin eh inda akan tafiyar nan ne ta mujama'u sabul kafin raqim ku ji ku ƙara ji daga bakin Maulana Aminu Wa'izi izini duk wanda ka ga yana cece ku ce yanzu akan tafiyar nan to da walakin saboda haka 'yan uwa ku taka da ƙarfinku kamar yadda nake faɗa magana tana da hatsarin gaske duba da shigar da bayanai a maulana Luwa wa'izina na iri rikici da ya balle a cikin wannan tafiyar aka kai wata matsaya muna cin naman junanmu to yau malam fa yayi mai kankat du da shi da yayi mai kankat to amma muna fatan Allah ubangiji ya canja mana kuma ya kawo dauki ya zama hakan Allah zai duba mu a nan gaba malam ya ce ina dai a kansa ake wayannan rikice-rikicen muka ce eh, haka ne a kan makalla a kan tafiyar ashabul kafu ne da sunan ashabul kafu ake wannan eh, ya ce to babu ita babu ashabul kafi ya rushe ta e malam ya rushe kafi sai dai in kaga kana kafi ko shi yana yin kafi ne amma ta cikin ƙur'ani saboda haka duk wani wanda za ku zo ku yanzu ya ce muku shine ciyaman ciyamomi ko shine wane ne ko shine waye to malam dai ya ce tunda shine jagoran tafiyar to ya rushe ta ya rushe ashabul kafi babu maganar kafi a ba komai ne za mu fito mu faɗe shi ba saboda yanayin kwakwalen al'umma mutane suna da ƙananan kwakwale in ka faɗi magana sai ka ga mutum yana ta ihu yana ta hayya hayya a kanka wannan kalamai da maulana amir laifi ya faɗa kuma ya ce ya yi izini duk wanda yake so ya zo ya ji wannan magana a bakinsa in ma bai san yadda zai je samu maulana amir laifi ba mu ya zo shi mu majan gora mu je mu samu maulana amir laifi kuma wannan magana da aka yi ta jin daɗi da na yi a gaban maulana amir laifi a gaban nafsu zakiya nafsu zakiya na zaune a gurin malam bayan dogon bayani da al'amura da ya gaya mana wanda ba za mu iya faɗansa a nan cikin social media ba amma dai babban saƙon da ake so a gane rikicin nan da ake ta yi ake zuga 'ya'yan mutane suke tona rikicin ina kan tafiyar asabul kafi ne mala ya ce to babu wata kafi ya rushe kafi babu magana asabul kafi to amma a nan muna ba da shawara shawarar da muke bayarwa guda ɗaya ce zuwa biyu zuwa uku kuma ita ma ba za ta yi daɗi ba rashin daɗinta shine yanzu musamman mu kwamitin na wannan muna na tuba'u dalil muna so mu umarci mutane idan za su yadda a babin shawara na farko ko da maulana amir wa'izi ne ya ce ya rushe sahabul kafi babu ita in kaga kana kafi to sai dai na cikin ƙur'ani? to fa mu kuma wajibinmu ne mu fito mu taimaki jagoran mu dafa wa jagoran mu Mu taya shi da addu'o'i kuma ya kamata mu tsarin yanzu mu kwamitin mu na ta babu dalil muna nan muna duba za mu shawara da 'yan uwanmu batun akawun ɗin malam da ake aka saba samar kuɗi a wancan lokaci to wannan lokacin ma muna so duk wani akawun muna ba da shara ya kamata ba mu kiba duk wanda zai tura musu tara amma dai yanzu za mu ɗauko akawun ɗin maulana amirul wa'izina mu sa shi a gaba kuma mu rinka shelanta shi domin a taimaki maulana amirul wa'izina game da shari'a nan da yake yi a kuma agazamar da addu'o'i waɗanda za su agaza za su taimaka wa shi wannan jagora namu ko muna fatan allah ubangiji irin wannan wuta da aka kunno kuma wallahi abin da zai ba ku mamaki maulana amirul wa'izina daga cikin 'yan makaranta maulana amirul wa'izina bai nuna mana ya ce wane wane wane ba a'a ya mana ishara ya ce a cikin mutanen da suke tare da shi 'yan makaranta fiye da rabi duk sun tafi wannan bangaren to kun shari'a ce an ga cewar shari'a laifi ba zai tabbata ba to ya za a yi malam ya fito ya gagara controlling to fa shine bazama wayannan al'umma kuma duk wanda yake bibiyan halayen da ake ciki ya san an bazama a mabiyan maulana amirul wa'izina tunda mabi ne zai iya budar baki ya ce wane kaza wane magauci ne wane magauci ne to mita ka tsantsan da wayanda muke mu'amala da su da sunan ashabul kafi mu faɗaɗa tunaninmu mu zurfafa tunaninmu wannan shawara ce nake barwa amma kalaman dai wanda su suka shafi jagora wanda ya ce kuma a shelanta wa duniya shine batun ina a sahabul kafi ne ake ta rikicin nan ya ce to ya rushe a sahabul kafi dama shi dasa kayansa ya ce to babu ita ya ce ina dai a kansa ake ya ce to babu shi ya ce shi ma yanzu a sahabul kafi da yake yi yana yin ta ne ta cikin ƙur'ani saboda haka wannan zance ne mun shigo da kaɗan saboda mutane su komo hankalinsu rikicin nan a daina shi da kamar da muka sha faɗa dama mun faɗa muka ce za a ji kunya za a ji kunya to wannan ita ce ranar da muke faɗa kuma ka sani duk kai wanda kake ga cewar za ka zage ni za ka cin mutunci to ga kofa guda biyu kamar da na baka wacce kake ga taho maka sauki ka ɗauka maulana amirul wa'izina ya ce maganar ko da mun gaya al'umma za ta zamanto wasu su ba zai karbe ta ba to ya ce kofa a buɗe take kamar yadda mu wannan kwamiti namu na atba'u dalil ya je ya ziyarci maulana amirul lawa ne ya ji wannan magana to yana ba da dama yana ba da dama yana ba da dama yana ba da dama ga al'umma su ma su je su su ziyarce shi kamar yadda muka je mu musamman wayannan gidaje kofa a buɗe take zuwa gurin jagora wannan shine kaso na farko kuma Allah yadda za mu ɗora nan gaba kadan salamu alhamdulillah wannan shine sakon da suka saki duk da har kullum mutane ne masu tufka da warwara masu kwane-kwane kamar yadda shi shugaban nasu ɗan tamore ya dinga yi lokacin da wannan matsala ta faru ala kulli halin dai wannan alama ne da ke gwada cewa ƙarshen su ya zo tafiyan za ta wargaje ta ɗaiɗaice bi iznillahi tabaraka ta'ala kuma Allah sai ya tabbatar da nasara zuwa ga masu ƙaunar annabi sallama na gaskiya masu bibiyansa na gaskiya masu bi da hani na annabi sallama na gaskiya waɗannan mutane da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyansu wajen kawo ruɗani a cikin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su. Allah ya ƙara haɗa kan musulunci da musulmai ga baki ɗaya ya ƙarfafe mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu